a shirinmu na nishadi to dai masu sauraro dai sun san wannan ba bakon murya ba ce. Sunana Balarabe Murtala Baharu. kuma kusan kudi yaushe dai wani abu ya taso za a zo a ce bari mu ji daga bakin baharu watakila ba wai ziga kaina zan watakila saboda alaka ta da masana'antar da kuma matsayina na PRO din mufar so wannan yana sa kusan duk wani abu da za a yi na masana'antar ina daga cikin mutanen da ake yadda in ji abubuwa na gaske. Wallau na ci gaba ko tsegumi ko? Ko tsegumi kwarai da gaske. To yau duka za mu taɓa duka biyan za a taɓa abubuwan ci gaba kuma za a taɓa tsegumi tunda a 'yan kwanakin bayan nan dai an yi tsegumi kala-kala kashi-kashi. To amma ya kamata mu fara da menene sabon abu da Kannywood ta samu don na ɗan ji kishin-kishin. To a gaskiya kin san wani lokaci mutum bai fiye son a tsegumi a kansa ba. Eh. Mu nasara za mu fi son faɗa wani abu na ci gaba za mu taɓa ɗin a shine abu na farko shine wani al'amari da kusan kowace masana'anta mm-hmm. takan nemi wannan abu yawa shine kaman rance ko kuma bashi da akan bayar domin mutum ya ci gaba da aiwatar da sana'arsa saboda dukkan mai jari yana buƙatar tallafi kuma wannan ne zai sa sana'a ta inganta kuma ɗaya daga cikin matsalolin da masana'antar fina hausa ta kano take fama da shi su ne kusan abubuwa guda biyu ko uku na farko durkushewar kasuwancin fina-finan mm. na biyu samar da yin fina-finan a yadda ya kamata tunda kasuwancin sun tsaya kinga dole sai fim kuma zai dan tabu sannan na uku harkar ilimi na samar da ilimin da za a rinka gudanar da sana'ar domin yana daga cikin abin da yawa sana'ar eh, eh, ke ci mata mata da baibai to amma a yanzu bank of industry wato bankin mm. masana'antu mm. ya ware wasu kuɗi wanda suke daga ce kudin da ake cewa na entertainment industry ne hmm. to yanzu gwamnatin kano a matsayinta na gwamnatin kano wato na jihar da take cibiyar gudanar da fina-finan hausa hmm. ta ce ta tsaya kuma za ta ba da lamuni kenan ake cewa ko wato collateral hmm. na a samar da waɗancan kuɗi domin a raba masu sana'ar fim wanda kuɗin sun kai kusan naira miliyan dubu ɗaya. Naira miliyan ko dubu ɗaya malala gashin tinkiya. <laughs> Malala gashin tinkiya in ji yara eh, To wannan kuɗi ne za ku kuɗin gaba ɗaya ko a ciki ne za a tsakura a bakuranci? A kuɗin ne gaba ɗaya amma za a bayar da su ne ga mutanen da suke da sahihan kamfanoni hmm. na gudanar da sana'a wato wanda yake da shaidar sahihancin kamfani na CAC na farko hmm. sannan na biyu da rajista da ƙungiyoyi ko ɓangarorin bangaren da mutum yake so ya karbi kuɗin domin ya aiwatar da sana'ar a kansa e ko da a kungiyance ne sai kana da kamfani gaskiya ah. domin a baya an babbayar da irin waɗannan kuɗaɗen wasu sun dawo wasu kuma basu dawo ba wannan ba shi ne karo na farko ba ah. gaskiya domin a kusan shekarun baya hmm. kusan shekaru shida baya an bayar da irin wannan kuɗi duk da dai ba su kai yawansu ba kuma sannan an bayar da tallafi a shekarun baya wanda yake shi wannan ba marance ba ne tallafi ne aka bayar wato grand ne eh. an bayar da yawa wasu ana na kyauta kenan mm. to amma wannan rance ne domin kuma an ce dan abin da za a dora din ba wani mai nauyi ba ne sosai dole eh abin da ake cewa eh kudin ruwa kenan ko eh to za a saka sannan amma abin tsarin da zai fi birge mutane ko kuma zai fi sa mutane su zama sun zabura wajen nemo mm. shi na wajen karɓar wannan kuɗi shine cewar kuɗin so ake waɗanda suke cikin sana'ar fim kaɗai su amfana walau rubutun labari kake walau waka kake rubutawa waka kake yi in kana cikin masana'anta kana da takardu eh. sannan kana da tsarin gudanar da kasuwancin abinda ake cewa business plan na yadda za ka kashe kuɗin da yadda za ka dawo da kuɗin hmm. saboda haka ita hukumar ta ce fina-finai ta wuce gaba akan cewar ta zama gada tsakanin gwamnati da mpm hmm. gwamnati ita kuma da bank of industry wato bankin masana'antu saboda haka aka fitar da tsarin kwamitoci aka yi kwamiti babba guda ɗaya aka dora nura Hussein a matsayin jagoran wannan kwamiti sannan da membobi a ciki wanda ni ina ciki a matsayin memba na babban kwamiti ali nuhu yana ciki ishak shidi ishak yana ciki nasiru Babba muhammad yana ciki rashida adamu abdullahi tana ciki da wasu mutane da eh mutanen da ake ganin dai za su iya tsayawa su abin su kwatanta gaskiya sannan kuma aka fitar da wasu ƙananan kwamitoci kusan guda goma sha uku waɗanda kowanne aka ɗauki jagorori aka ɗauki waɗanda ake ganin jagorori ne a ɓangarori daban-daban su ma aka ba su jagororin wannan kwamiti daga cikin shugaban shugabannin wannan kwamiti akwai alhaji ado ahmad gidan dabino mon akwai abdullahi sani abdullahi akwai nasiru baffa muhammad din sannan da wasu da dama waɗanda ba zan iya kawo su da ka ba saboda yawan mutanen da suke ciki to kuma su ake so su fitar da tsarin da za su tantance waɗanda suka gabatar da buƙatar su na neman wannan kuɗi kamar yaushe ne za za a fara tantancewa kuma yaushe ne aka ware za a ba da waɗannan yanzu an ba wa mutane tsawon sati biyu daga ranar alhamis da ta wuce cewar su kawo takaddunsu, ko kuma su gabato da bukatunsu na karɓar wannan bashi su kuma waɗannan kwamiti su zauna su tantance su ga waɗanda suka can a yanzu ran dai da ake bisa tsarin da aka yi yanzu dai wannan sati biyu shine na farko a fara gabatar da bukatun kuma ana sa ran daga nan zuwa watan gobe mutane su fara jin abin da ake cewa alert Yawwa. <laughs> to kuma fatan mu shine wannan abin ya zama ba hanya ce da mutane su karba su je su wasu bushashar su ba a'a zai zama hanya ce da za su karfafa sana'ar to yanzu idan suka karba shin ba abin nan da tura suke cewa monitoring a dinga bibiya kwarai da gaske akwai waɗannan tsarukan ai kafin ma ka kai da bankin su kwamitin da za su tantance kansu ma sai sun bibiye ka sun tabbatar ma da lokacin da ka rubuto din da me da me kai amfani da su takardun da ka gabatar gaskiya ne shin kai memba ɗinsu ne kuma wanda ya tsaya maka da gaske ne ya tsaya ma din sannan bayan an baka kuɗin su kansu kwamitin sai sun rinka bin diddigin ya kai kuɗin aka kashe kuɗin. To ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro ya tara a ranar Juma'a a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakkiyar hiranmu da mutala Balarabe Baharu da kuma tsegumanmu na wannan mako. Baraka Bashir, dandalin VOA. E.